Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai duba ziyarar da mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka ta wucin gadi Victoria Nuland ta kai jamhuriyar Nijar. a yunkurin da amurka ke yi na ganin ta shawo kan rikicin shugabancin da ya biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi Yau ma batun da za mu mai da hankali a kai kenan a wannan mako a shirin na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a ranar Litinin ɗin da ta gabata ne mataimakiyar Sakatare harkokin wajen Amurka mai riƙon ƙwarya Victoria Newland ta kai ziyara jamhuriyar Nijar a wani mataki na baya bayanin da Amurka ta ɗauka na ganin an sasanta rikicin juyin mulkin da aka yi a ƙasar. Ita dai Newland ta shahara wajen wakiltar Amurka a fannin shiga tsakani a samu maslaha a duk rikicin da ya shafi juyin mulki. Uh, the secretary asked me to make this trip. As you may know, I was in the neighborhood last week. Nuland kenan take cewa sakataren harkokin uh, wajen Amurka ya umarce ni da na kai wannan ziyara. Saboda muna so mu yi magana ta um, hakika da mutanen da ke da hannu a wannan kutse da aka yi wa tsarin demokuraɗiyya. don mu ga ko za a iya sasantawa ta hanyar diplomasiya idan har muka samu damar buɗe hanyar tattaunawa. Ziyarar ta Nulan wacce ta wakana kwana guda bayan wani wa'adin mako guda da kungiyar ECOWAS ta saka wa shugabannin sojin Nijar da su mai tsarin mulkin demokuraɗiyya su kuma saki shugaba Muhammadu Bazoum. ko su ɗauki matakin soja a kansu wadin da ya cika ba tare da sojojin sun miƙa wuya ba. And also to make absolutely clear what is at stake in our relationship. Newland ta ce ziyarar ta kunshi fitowa ƙarara mu faɗa musu cewa matakin da suka ɗauka zai shafi mu da taimakon da muke ba su ta fuskar tattalin arziki. Wanda ba mu da zaɓi illa mu janye su bisa tsarin doka idan har ba a maido da tsarin demokuraɗiyya ba. Um, restored. A makon da ya gabata, Amurka ta janye wasu daga cikin tallafin da take baiwa Nijar, inda shugaba Joe Biden ya ce matakin na wucin gadi ne. kasashen duniya, ƙungiyoyi da dama daga sassan duniya na ta shiga tsakani domin ganin an sasanta bangarorin da ke takaddama kan juyin mulkin na Nijar, waɗanda masu tsaron fadar shugaban ƙasar suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Nulan dai bata samu ganawa da Janar Abdulrahman chani ba jagoran juyin mulkin amma ta yi tattaunawar sawa'i da dama da wakilansa ƙarƙashin jagorancin janar Bamu. Uh, I will say that these conversations were extremely frank and at times quite difficult. Ta ce za a iya cewa uh, ganawar an yi ba tare da ɓoye-ɓoye ba, kuma ta kasance mai sarƙaƙiya. Mu dai burinmu shine a samu a yi sulhu ta hanyar tattaunawa, kuma abin ya citira. sun kuma jajirce kan matsayinsu wacce ba ta karkashin tsarin dokar ƙasar ta Nijar. Ba zan ɓoye muku ba, abin babu sauƙi. We kept open the door to continue talking, uh, but again, it was difficult today, and I will be straight up about that. Har yanzu bazum da mai ɗakinsa da kuma ɗansa na tsare a hannun masu juyin mulkin. Umar watannin baya-bayan nan na cewa abincin da yake ci ya kusa ƙarewa. yayin da yake ci gaba da zama a wani mummunan yanayi kamar yadda kamfanonin dillancin labarai suka rawaito duk da cewa sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken ya sha ganawa da bazun a lokuta da dama newland ta nemi da haɗata ta da shi a wannan ziyarar da ta kai abinda ya citira a cewar ta Uh, also, we asked before we arrived and throughout the day for an opportunity to meet with President Bazoum. Ta ce sannan kafin mu isu kuma cikin ɗaukacin yinin ranar, mun nemi a bamu damar mu haɗu da shugaba Bazoum don mu ji ra'ayinsa kai tsaye. Duk da cewa mun yi magana da shi ta waya tarho, amma ba a bamu wannan dama ba. Mun kuma nemi da tallafa masa ta fuskar lafiyarsa da halin da yake ciki na rashin samun ababen more rayuwa, saboda yana ƙarƙashin ɗaurin talala da shi da mai ɗakinsa da ɗansa. Muna fata waɗanda ke da alaki za su duba wannan bukata a nan gaba. Cikin makon da ya gabata jagoran dakarun da suka yi juyin mulki general Ciyani ya ƙi sauraron wakilan ECOWAS da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU. Sai dai a ranar Laraba da ta gabata ya gana da Sarkin Kano na goma sha hudu Muhammadu Sunusu na biyu. wanda a hirar da ya da manema labarai ce ziyarar da ya kai jamhuriyar Nijar ta gashin kansa ce, ko da ke bayan komawar shi Najeriya. Ya yi wata ganawar sirri da shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS. Kungiyar ta ECOWAS ta yi zama na biyu a Abuja a ranar Alhamis, inda mambobinta suka taru don tattauna mataki na gaba da za su ɗauka bayan bijirewa wa'adinsu da sojojin na Nijar suka yi. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon. Sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilinmu a Yamai Sule Mummuni Barma da kuma Juli, Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.